Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar talata sha bakwai ga watan Satumban shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya. Sai kuma alfa rediyo a birnin kuma sun kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba ya ko makiri ne tare da Hadiza Kyari za mu gabatar muku da shirinmu na wannan la'asariyar kafin ku ji mu ga kanan labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk wani harin da sojojin Amurka za su kai wa Iran zai zama daidai da harin da aka kai akan matattun man fetur ɗin Saudiya. A yau Talata, Falasɗinawa ke kaɗa kuri'unsu a zaben gama gari wanda Firaminista Benjamin Netanyahu ke fuskantar ƙalubale daga aboki hamayarsa tsohon hafsan sojoji Benny Gantz. To kanan labaran kenan. Bayan ko kun gama jin labarai za ku ji cewa shugaban jamhuriyar Nijar Isufu Muhammadu ya kaddamar da wani aikin haɗin wato aikin shimfiɗa bututun mai. sai dai wasu 'yan kasar ne suna gargadi cewa a kiyaye kada a fada cikin matsalolin da mai ke haifarwa a ƙasa. duk inda akwai mai akwai cin hanci da kuma akwai bala'i to bala'i har yanzu dai allah ya kare mu tunda duk abin da ake kana gani kasan lakca da sauransu bai shahu wancan wajen mai ba to yanzu ka gani cin hancin nan yanzu ta fara zuwa to ba Sashen eh, wato bayan haka kuma za ku ji wani rahoto akan taron zaman lafiya da al'umman jihar Filato suka gudanar biyo bayan tashi tashin hakula da jihar ta shafa ma da shi. Wannan gwamnatin da muke ciki a yanzu tana son zaman lafiya kuma kowa yana son zaman lafiya zaman lafiya fi zama dan sarki yau din nan yau duk abin da kake da shin ba zaman lafiya ina zaka ji daɗin shi sashen hausa na muryar amurka kuma yana gudanar da wani taro da abokan ƙawancensa a birnin abuja mustapha nasiru batsari kuma zai shigo mana da shirin noma tushen arziki sai kuma sakonni da kuma sauraro kuke miko mana amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk wani harin da soja ta Amurka za su kai wa Iran zai zama daidai da harin da aka kai akan matattun man fetur ɗin Saudiya. Yayin da yake magana da manema labarai a safiyar jiya Litinin a farfajiyar fadar White House, an tambaye shugaba Trump kan kalamin da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi na ɗora laifin harin na Saudiya akan Iran sai ya ce, "Ina ganin muna da ra'ayi iri ɗaya, muna ƙoƙari ne kawai mu gano gasken lamarin." shugaban ya kara da cewa za a san wanda ke da alhakin kai harin nan da ɗan ƙanƙanin lokaci mai zuwa a yammacin jiya trump ya faɗi wa manema labarai a ofishin fadar white house a yin ganawarsa da yarima mai jiran gado na bahrain salman bin hamad bin isa al-khalifa cewa duk da baya son yaƙi da iran amurka a shirye take sosai akan duk wani rikici fiye da kowace ƙasa. A yau Talata, Falistinawa ke kada kuri'arsu a zaben gama gari wanda Firaminista Benjamin Netanyahu ke fuskantar kalubale daga abokin hamayarsa tsohon hafsan sojoji Benny Gantz. Kuri'un jin ra'ayin jama'a na nuna cewar zaben za a yi kare jini biri jini da jam'iyyar Netanyahu mai tsatsaurin ra'ayi da jam'iyyar Gantz babu wadda kuma za a yi iya cewar za ta lashe a kujera 120 na 'yan majalisu jam'iyyu goma na iya lashe kujerar majalisar Isra'ila. Wanda hakan na iya ba a Victor Lieberman damar kafa gwamnati wanda kuma ya taba zama ministan tsaro kuma na hannun damar Netanyahu amma a yanzu ya zama abokin karawarsa. Shi dai Lieberman shine shugaban jam'iyyar Baitenu Party kuma yana iya samun karin eh, 'yan majalisu daga biyar zuwa goma. Taken yakin neman zaben nashi shine a sake mai da isra'ila daidai takin da kuma yake nufi a mai da kasar ta koma ta farkin jam'iyyun mutanen da a kasar a lokacin gangamin yakin neman zaben nashi na karshe uh, jiya litinin yahu ya ce idan ya lashe wannan zaben karo na biyu zai tabbatar da cewa an biya falastinawa dokiyoyinsu da aka lalata a yankin West Bank lokacin wata zanga-zanga. Tun shekara ta dubu biyu, rayuwar mutane masu fama da matsanancin talauci a duniya ta inganta amma har yanzu dai akwai sauran mutane da suke fama da rashin daidaito a fannoni da dama. Wannan shine bayanin da Eh, ke kungiyar Bill and Melinda Gates Foundation ya kunsa a rahoton da ya bayar akan shirin burin raya kasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya. Gates ya zanta da wakiliyar muryar Amurka leonard Momodu a birnin Seattle game da nasara akan yaƙi da cutar polio. Well, there's a lot of credit to go around. Uh, Nigeria uh, engaged The heroes are the women who went out. Mutane da yawa sun cancanci yabo Najeriya ta yi aiki da mutane daban-daban, amma gwarzayen mutane su ne waɗanda suke fita maza da mata masu bi gida da gida har eh, ya zuwa arewa maso gabas a wasu lokutan ma sukan sa rayuwarsu cikin haɗari. Wannan ba ƙaramin aiki ba ne. Ba mu gama ba ya kamata mu kai ga kawar da cutar ta inda babu wanda ke kamuwa da ita. Har yanzu akwai inda rashin yin rigakafi yake haifar da cutar a Afirka. Gates ya ce ina iya inganta tsarin kiwon lafiyan arewacin Najeriya ya kuma bayyana niyyar gidauniyar shi ta ci gaba da taimakawa jihohin na nan arewa kai ga inganta kiwon lafiya a matakin farko. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jami'an kiwon lafiya na tarayya sun samar da wasu matakai na gaggawa da su magance cututtukan huhu da sigarin electronic ke haifarwa. A jiya Litinin shugaban hukumar da ke kare yaduwar cututtuka wato CDC a takaice. Dr. Robert Redfield ya ce ya ba da fifiko a gano abin da ke haifar da wannan yaduwar cututtuka da sigarin electronic ke haifarwa wanda har yakan kai ga mutuwa. Ya zuwa jiya Litinin CDC tana kan binciken mutane 380 da aka tabbatar da ko aka zargi da kamuwa da wasu cututtukan da ke da nasaba da cutar huhu ciki har da mutuwar mutum shida masana harkokin kiwon lafiya sun kasa fahimtar ainihin abin da ya faru game da wata keɓaɓɓiyar alama da kuma sinadarin da ke kunshe a cikin sigarin amma suna roƙon duk masu amfani da sigarin da su daina ah, ana tallata na'urori da cewa bata kai tabar sigarin illa ba amma masu gudanar da al'amura na gwamnatin tarayya sun gargadi babban kamfanin da ke kera sigalar droni na jul game da yin irin wannan ikirarin suna cewa ba a tabbatar da su ba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc madalla a jamhuriyar niger shugaban kasar isufu muhammadu ya jagoranci bikin kaddamar da ayyukan shimfiɗa bututun mai wanda idan an kammala zai ba da damar isar da man kasar daga rijiyoyin agadam yankin difa zuwa jamhuriyar benin a ci gaba da karfafa matakan shigar da ɗanyen man kasar a kasuwannin duniya sai dai wasu 'yan niger suna jin hankula akan buƙatar ɗaukar matakan kiyaye afkawa fitintinu da ke tattare da irin wannan aiki ga dai sulaiman muni barma da ƙarin bayani A ƙauyen Kulele na yankin Difane shugaba Isu Muhammadu ya jagoranci bikin kaddamar da ayyukan shimfiɗa wannan bututu da zai haɗa rijiyoyin man Agadem da tashar jirgin ruwan Seme da ke jamhuriyar Benin. Akalla miliyar ko biliyan dubu biyu da ɗari hudu na sefa ne ake ran kashewa kafin a kammala wannan aiki abin da zai ba da damar bunƙasa tattalin arzikin Nijar in shi ministan man fetur Fumakwai Gado. Nous allons passer d'une production de 20000 barils jour à une production de 100.000 barils jour. Ya ce daga ganga dubu ishirin da muke fitarwa a kowace rana a can baya za mu lullunka zuwa ganga dubu ɗari a kowace rana. Euh, Tuni dai 'yan Nijar suka fara nuna farin ciki akan wannan yunkuri na haɗin gwiwar China da Nijar. Malam Ciroma Aisami kusa ne a kungiyar fafutukar ganin an yi haske da adalci a sha'anin ma'adanan karkashin ƙasa wato Rotab. Tun da mu ta fara hako man fetur ba mu kai ɗanyen mai muna saidawa. Hakowa ne ake yi eh, a tace shi sannan a saida. To yanzu tare da wanga bututu za mu rinka eh, mukan kanmu mu kai ɗanyen mai cikin bisa kasuwa ta duniya mu saida ke. Abu ne wanda an kula Eh, ƙasa da talakawa suna iya cin amfani shi sosai. A watan Nuwambar 2021 ne ake sa ran kammala wannan aiki da zai samar da aikin yi ga mutane akalla dubu biyar sai dai Sidik Ali na kungiyar Mitrad na cewa akwai buƙatar taka tsantsan. Duk inda akwai mai fetur, akwai cin hanci da kuma akwai bala'i. To bala'i har yanzu da Allah ya kare mu. Tunda duk abin da ake kana gani kasan lakca da sauransu bai shahu wancan wajen mai fetur ba. to yanzu ka gani cin hancin nan yanzu ta fara zuwa in kuna tuni shekarun jiya ya kai makaman sati biyu sabon gobarar da aka sa difa ya yi wasika zuwa ga ministan na petrol ya ce ya aka yi a kasan difa ana da mai ana tono mai amma wayannan kamfanoni wanda suna tono mai depuis 2015 2015 yau shekara hudu mm. sun kaura daga difa sun koma can zandar ko motar su guda ba gani a can abin a kasar difa daga can zandar suna rekrutin mutane wayannan da mutane rekrute kuma ba san ko yaya ne ake rekrutin ba za dai a soma ayyukan shimfiɗa wannan bututu mai tsawon kilomita 1982 a wani lokacin da rahotanni ke cewa ɗanyen mai ya malala a kas a sakamakon fashewar bututun da ke haɗari rijiyoyin agadem da matatar soraz a makon jiya saboda haka ilyas abubakar shata na ƙungiyar rotab ke nuna damuwa akan barazanar da muhalli ka iya fuskanta. Sai irin banar da wannan bututu yake yi dabar ga rayuwar dan adam ga rayuwar dabbobi ga kasar da muke noma da ita ga itacen da muke amfani da su ne wa da kullum da ya kamata a bi ka'idodin dokokin eh, eh, tsabtace mu. A shekarar 2009 ne gwamnatin jamhuriya ta biyar a karkashin shugabancin Tanja Mamadu ta cimma yarjejeniya da kamfanin CNPC na kasar China wacce a ta aka fara haƙo man fetur a rijiyoyin man a Gadem FM tare da gina matatar Soras a zender kafin daga bisani a fara sayar da shi a kasuwannin kasar a shekarar 2012. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida silimin mani barma sashen hausa da murya amurka yana gudanar da wani taro da abokan kawancinsa a birnin abuja taron ya tattaro 'yan jarida daga gidajen rediyo a kasashe da dama domin tattauna akan batutuwa masu muhimmanci tare da ba mahalarta horo daga birnin abuja ga hauwa umar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto Muryar Amurka tana gudanar da taro na kwanaki uku domin tattaunawa da abokan hulɗarta don samun kyakkyawar fahimta game da irin shirye-shiryen da abokan hulɗar nata ke yadawa a tashoshinsu. Taron ya samu halartar shugabannin gidajen rediyo da talabijin daga ƙasashen Afirka kamar Nijar, Ghana, Togo, Senegal da kuma wasu daga jihohin Najeriya. Mahalarta taron sun nuna jin daɗin su game da taron tare da bayyana irin tagomashin da suke samu daga shirye-shiryen muryar amurka da suke yadawa a tashoshinsu zaku ne da jiha tilberi a ƙasar Nijar. wannan dai taro na harko ne da aka yi a kan share-sharen hausa kuma zuwa nan wanda ba mu san shi ba mun san juna kuma wannan horo da aka ba mu allah ya sa ya tai da gaba abin da mu ba za mu yi mu yi shi ba su sun yi shi sai mu ɗauka kowa iji. yusuf abdulganiyu inshola general manager na zari'a kasar ghana wannan taro ta yi tasiri akwai bukata buƙatar mu san juna domin ganin cewa mun taimaka wa kanmu da kanmu wurin yadar da aikinmu. Zanzuriya ne tasha ta 'yan kasuwa ta farko a tarihin Ghana da ta fara ɗaukan muryan Amurka. Kuma mun ga irin ci gaba da wannan abin ya zo da a cikin mu. Rahma Mahmud Jawando daga Ghana GBC. An tattauna da dama kan abubuwa da ke cin mana tuwo a ƙurya. Mun samu ganawa da junanmu da abokan hulɗarmu. A ɓangaren rediyo na ga cewa akwai shirye-shirye da dama da idan har to an kawo su ta bangaren talabijin zai yi tasiri sosai har ila yau wasu daga cikin mahalarta taron sun faɗi wasu abubuwan da ke ci musu tuwo a ƙwarya tare da ba da shawarwari sunana hamza nomo daga gidan radio da talabijin sarauniya a birnin yame lokaci zuwa lokaci ya kamata a ce suna irin wanga taro tare da abokan hulɗar tasu saboda aikin ya hitahiya da kyau haka nan hulɗar ta da masu saurare ya kamata ta ƙara ta ta hanyar ziyartar masu Saurari ma'aikata su je wurin su su gansu su ta tambayi su irin nasu matsaloli husawa'i da irin shawara daban-daban wanda ya kamata su ma su bada sai abu na gaba yadda ita muryar amurka kasar nijar mutane suna son su kira su tsohon bakin cikin muhawarori da ba da dama ko ba da nasu ra'ayi amma abin sai ya sai ya gagara nan dai kullun najeriya ne muke saurare alhali mu ma muna da namu ra'ayi da ya kamata mu bada radwan mamman dankwanya daga alfa radio kuma sai ghana abinda da muke bukata mutane muryar amurka su yi shine so dewa suna dukufa a akan kasanmu na najeriya ya kamata wani lokaci a ta zuwa wasu kasashe wanda yake ana saulara kuma su ma suna hausa a doko irin wayannan mutane masu nakasa da kuma irin shirin nan na ciki da gaskiya zaka gan shi wani wuri kuma makamancin najeriya larai babu shugaban gidan rediyo da talabijin unity fm jos jifa jifa a rinka ambatan gidajen rediyo da suke kawance da muryar amurka kinga wannan zai kara mana kwazo taron da ya zama dama ta ganawa tsakanin masu aikin rahotanni na muryar Amurka a Najeriya da shugabannin gidajen rediyon Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To ba da a gaida Hawa Umar sai da mana aikin gafara ba za mu iya kawo rahoto na uku ba da muka ce daga jihar Filato. amma kada a sha'afa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe goma sha ɗaya ne da minti goma sha shida na wato safe kenan a nan washington ga kuma shirinmu na gaba masu rari assalamu alaikum Barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a shirin na yau za mu leƙa ƙananan hukumomin Shiroro da Rafi a cikin jihar Niger Najeriya ne, inda a cikin makon jiya tashin hankalin 'yan bindiga ya sa dubban manoma suka tsere daga garuruwan su suka bar gonakinsu a daidai wannan lokaci da ya yabanya ta fara kyau. Ni ma karan kaina masara na na can ƙasa, shinkafu dumun yanki mun su ƙasa. Jiya na tura yaro na mu duba mu gani cewa 'yan akwai dan sun kauce kauce ba su kauce. sannan za ku ji abin da hukumomin jihar Niger ke cewa akan wannan al'amari. kawo yanzu mai girma gwamna ya ba mu umarni na mu je a tabbatar da sun samu kyakkyawan kulawa maganan abinci. a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. Kamar dai yadda muka bayyana tun da farko a cikin shimfiɗar shirin, shirin na yau zai leƙa a sansanin 'yan gudun hijira ne da ke garin Kagara ta jihar Niger, inda a yanzu haka sama da mutane dubu uku da suka fito daga garuruwa goma sha hudu na ƙananan hukumomin Rafi da Shiroro ke zaman gudun hijira a sakamakon fatattakar da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane suka yi masu a cikin makon jiya. Wannan al'amari dai ya zo ne a daidai lokacin da aikin gona yakan kama ga abin wasu daga cikin 'yan gudun hijiran suka bayyana. Ni ne Isiya Umaru. Eh. A dalilin da muka yi hijira, dalilin barayi suka gallabe mu a mu. ni ma kiran na Allah ne su ne saboda na ɗaya an yanka mu yaro aka kwashe mu dukiyoyi eh an ka kashe aka kwashe mu dukiyoyi bayan an kashe yaro bayan kashe yaro bayan na biyu din su ya an yi wannan muka tashi muna zuwa daji muna ɓoyewa suka ƙara zuwa suna biyo mu ni din ga sun tarar da ni ga shida sun tarar da ni a daji ina yaran mu na ce me za ku yi da yara muna so mu ulla abuta da su na ce to wani irin abuta su barayin ke su hudu kowanne da yake din shi sai na je na ce to su canza wuri wajen boyo su yaran nawa suna nan kenan cikin dare almuru yayi ba mu so ma hana mu da mangarwa saboda sai muka ji suna ta buga mu bindiga ku fito mana duk wanda bai fito ba sai mun bindige shi muna kamar nan da itacen nan muka ɓoye saboda haki ya sha mutum suka ɓoye sai suna ta bin mu suna dudu bayan da kasan naman daji haka suke nema. kamar eh, ku nawa ne kuka bar wannan gari mu muna da yawa gari da muka bari kaga daidai kadaga daya kukoki biyu madaka hudu eh, hana biya batun amfanin gonanku da ke can duk suna can duk yana can ni ma karan kaina masara na na can kasa shinkafu dumu shinkafu duk mun yanki mun tula su kasa yau ma na tura jiya na tura yaro na mu duba mu gani cewan in akwai dan sun kauce ba su kauce ba yanzu haka kayan mu shinkafu shanu na can yanzu dajin suna cimma mu shinkafu kuma cikin gidajen mu suke kwana to da ku wannan sansani eh, eh, ne kiran ku ga ita musamman kuka da muka kama gwamnati muna so gwamnati mun kama ta kuka don Allah ta taimaka mu da wannan bayan Allah su taimaka mu da bayan Allah ni karan kai na yaro na an yanka shi an yanka wani shi mata na kan gudu na rance da Allah ga yatan ta nan ya hita malam ka duba ka gani ka san dai tsoho nake wallahi talla dubi kafafuwa na yanzu takalma ma na naira biyar ban da shi riga ma na naira biyar ban da shi duk kun kwashe mu kaya mun kawo kuka a gwamnati dan Allah dan Annabi ta taimaka mu in dai tana so kuma zaben ga da muka mun zabe shi tsakani da Allah wallahi kati ma kawai sanda muka sai kowanne na sa yaro sai ɗari biyar. Kai sunanka? Sama'ila Umaru. Mutanen nan dai sun addabe mu a cikin daji. Kwanan nan abin ya kai ya kai ci ya kai menene akan ce bango tura ya kai bango suka zo suka dame mu a gida muka bar gidan muka koma gonaki kafin fahimta ko da iyalanmu da yara da matan da ta aihu maran nan muka tashi muka bar gida da muka koma daji muna nan cikin gona na kenan a tsauni sai muka hango mutane kamar wasa mata suka ce ga sunan zuwa suka kare muka ce to ku dan zaurara ku saurara cikin mazara suka ce ba su yadda ba ai suna mu mata abin gaba suna kashe mutane eh shike da sai suka tashi suka wuce saboda suna ma mata fyaɗe sun karaya ka gane ko shine mata suka tashi suka yi gudu da suka yi gudu shikenan mu sai suka rutsa da mu da wannan yayana da gonakin mu da dabbobin mu da dabbobi daga bakin kasan na shuguru da abin gaba haka babu ko kwaya ɗaya yanzu ga duk sun kwashe kuma yanzu sun kwashe yanzu babu sun kwashe kuma suna nan ba su shiga ba su riga sun wuce ba suna nan a gonaki kuma suka je suna sa wannan shanakan da suka kwashe suna sa su a cikin gonaki yanzu suna ci ku da aka kwace kuma shi ake bata gonaki ana bata gonakin da su eh. to yanzu a zaman da kuke nan kuna samun wani tallafi mai kwari daga ita gwamnati to jiya an kawo tallafi saboda bacin rai ba mutanen mu sun ce ba su so ba su so su ba ba tallafin nan suke bukata ba suna bukatan tsaro dai inganta kowa koma gidan shi. To gwamnatin jihar Neja dai ta ce ta kai tallafin kayan abinci ga waɗannan 'yan gudun hijira kamar yadda shugaban hukumar bada agajin gaggawa na jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya bayyana. Kawo yanzu mai girma gwamna ya bamu umarni na mu je a tabbatar da sun samu kyakkyawan kulawa maganan abinci da kuma bakin gwargwado wurin da za su kwana. Da kire suna da yawa kuma harkokin kuɗi na gwamnati abubuwan sun ragu ba kamar yadda suke a da ba. ya kai nawa? a yawan su za su kusa za su haura dubu uku da wani abu kasan akwai mata akwai kuma yara e, ba za mu iya ce muku ka'idajen alkalami ga abin da ke a ƙasa ba don kasan wasu na zuwa wasu kuma sun shiga gidajen 'yan uwansu kun san wani hali ake ciki akwai wani gudunmuwa ta gaggawa da aka kai musu ko eh kasan mutumin da ya samu kanshi cikin wannan fitina a matsayin mu na jami'an gwamnati mu za mu kula da su kuma idan akwai kamar tashin hankali tare da su ko kuma kin yadda ko wani bore mu za mu lallashe su ne don aikin gwamnati kenan a tabbatar da an ba mutane kulawa da tsaro a kare rayukansu da kuma abin da suka tanada eh, akwai tanaji da aka yi kuma allah ya yadda gwamnati za ta yi bakin kokarin ganin cewa a nata bangaren ba ta yi kasa gwiwa ba to jama'a yau ma dai abin da lokaci lokaci ya ba mu kenan sai wani makon cikin ikon Allah za mu zo maku da wani sabon shirin. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. Tuma da la'agaida Mustapha Nasiru Batsari kafin mu kai ga sakonninku ga wannan sako. imani ga Allah da ya halice ni cewa kudade sun bata in ma ba su fi wannan da ake magana ba. an samu zalunci ko gazawa sai mu zuba musu ido ba zai yiwu ba. saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakaninmu da wasu mutane. idan muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi fa don haƙƙi mu ne. Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a ugon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, ko kuma karfe 5 na safe a agogon Ghana. Domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Za a iya sauraron maimacin shirin ciki da gaskiya a duk ranar Talata da misalin karfe 8 na hantsi. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo kaɗan a cikin saƙonni da kuma masu saurare kuka aiko mana. saƙonmu na farko ya fito daga Abubakar Sadiq Bellella jihar Adamawa Najeriya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Hakika tura tawaga ta musamman da shugaban ƙasar Afirka ta Kudu ya yi zuwa ƙasashen da hare-haren nuna ƙyama ga baki 'yanci rani domin neman sulhu hakan ya yi daidai da fatan gwamnati Afirka ta Kudu za ta biya diya ga waɗanda hararen ya shafa sai kuma sakon na gaba ya fito daga hajiya binta woman leader doguwa ta ce assalamu alaikum sashen hausa na amurka don allah voa hausa ku gaya wa gwamnatinmu ta ganduje gandun aiki ina aka kwana ne wajen kammala gyara mana wutan nepa ta garinmu na daɗin kowa karamar hukumar doguwa da fatar gwamnati ganduje gandun aiki za ta duba wannan matsalar ta garinmu na daɗin kowa na gode sai kuma saƙonmu na gaba fito daga mubaraka aliyu banga haruna loki baraduwa da abubakar lawali usha banga baki ɗaya suka ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka voa muna fatan kun wuni lafiya don allah muna son ku ba mu dama kamar yadda kuka saba domin mu mika kokan baranmu ga gwamnatin jihar zamfara ƙarƙashin jagorancin dr bello muhammad mutawalan muradun don ya dubi hanyar mu wadda ta tashi daga garin ƙaura zuwa kogi zuwa banga zuwa kasaura da idan rahama domin wallahi mu al'ummar wannan yanki muna cikin mawuyacin hali sakamakon lalacewar wannan hanya allah ya sa kiranmu ya kai ga kunnuwan da akai domin su sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga kadora da gaga dan fulani warji daga jihar bocin najeriya ya ce assalamu alaikum sashi hausa na murya amurka hakika idan har ana son kawo karshen matsalar satar mutane da ya zama ruwan dare to fa sai an fara zarta masu da hukunci bayan an kama su muddin ba haka aka yi ba da wuya a shayo kan wannan matsalar a nan kusa Allah ya sa kun gane. Sai kuma sakonmu na ƙarshe sakon haɗin gwiwa ne da ya fito daga Usman Kasim Kiringim na Arewa da mazaunin ƙasar Libya tare da magaji soja Kiringim na Arewa ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka da fatan ma'aikatanku suna cikin ƙoshin lafiya. Hakika ziyarar da wata tawagar gwamnatin ƙasar Afirka ta Kudu ta kai a tarayyar najeriya don tattaunawa da shugaba muhammadu buhari domin kawo ƙarshen rigingimun da ake fama da su a tsakanin 'yan ƙasashen biyu allah ya sa tattaunawar ta yi tasiri amin summa amin to madalla yanzu kuma ga takaitattun labarai Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk wani harin da sojojin Amurka za su kai wa Iran zai zama daidai da harin da aka kai akan matatun man fetur ɗin Saudiya yayin da yake magana da manema labarai a safiyar jiya Litinin a farfajiyar fadar White House an tambaye shugaba Trump kan kalaman da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi na ɗaura laifin harin na Saudiya akan Iran sai ya ce ina ganin muna da ra'ayi iri ɗaya muna kokari ne um, uh, mu kawar uh, mu gano da lamarin shugaban ya kara da cewa za a san wanda ke da alhakin kai harin nan da ɗan eh, ƙanƙanin lokaci. jami'an kiwon lafiya na tarayya sun samar da wasu matakai na gaggawa da za su magance cututtukan huhu da sigar electronic ke haifarwa a jiya litinin shugaban hukumar da ke kare yaduwar cututtuka wato cdc a takaice dr robert redfield ya ce ya ba da fifiko a gano abin da ke haifar da wannan yaduwar cututtuka na sigarin electronic da ke haifarwa wanda har yakan kai ga mutuwa To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai dai muna tuna ma masu sauraro cewa za mu yau shirin yau da gobe za a maimaita na makon da ya gabata ne. kafin wannan lokaci a madadin ita hadiza kyari da ta taimaka muka gabatar da shirin da wance ta shirya nadiya sai kuma injiniyan mr cummins baba ya kuma kiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku salamu alaikum